إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلاص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو راناتي تا السبب kuma ita ce rana ta goma sha bakwai yau ga watan ramadan mai albarka shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida kuma ranar hudu ga watan julai dubu biyu da goma sha biyar ranar 'yancin america ko ranar independence to kuma allah da ikonsa wato wannan ita ce rana ta goma sha hudu da fara tafsiri mun kamar da kuka sani an fara azumi da kwana uku tukun muka fara tasiri kwanci tashi da shi har mun shiga kwana ta goma sha hudu ko Allah ya samu dace da to kai tsaye za mu je ga aya ta 141 a akramu Allah karatu mana mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروف وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين الله تبارك وتعالى يتشي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله شيني وند أنشأ kalmar ansha'a wato a ƙur'ani mai girma ta zo a ma'anoni kamar guda uku ta kan zo tana nufin halaka halitta take nufi sha'a kuma ta kan zo a ƙur'ani amma tana nufin kawai tsiro shuka ta fito shine ansha'a kuma kalmar ansha'a ko na sha'a kan zo a ƙur'ani amma tana nufin kawai tashi tashi ina misali farko kalmar ansha'a kan zo amma tana nufin halitta misali aya ta shida a tsura ta shida al'an'am wadda mun riga mun wuce ta a baya inda cewa an na min karnan a harin an halitta yake an sha'ana wa ke. misali ya faɗa yana cewa a cikin suratul waqi'a aya mai lamba biyar. inna an sha'anahunna in sha'a khalaqnahunna kenan nasha'a kan zo a qur'ani da ma'anar halitta domin ita wannan aya huwa allazi an sha'a wacce take nufi to hikimar kenan kawai kamar da muka faɗa a baya na biyu an sha'a kan zo a qur'ani amma tana nufin kawai na batali tasowa tsirowa ina misali ka je suratul zukhruf aya ta goma sha takwas inda Allah ke cewa awa man yunashsha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin a wata qira awa man yansha'u fil hilya ay yambutu duk malamai sun ci anan yambutu ake nufi yau mace wadda ta germinating. a cikin kayan ado ita za ku ce ta Allah kaga ya ce na sha'a amma ma'anar ba irin wannan bane na uku kalmar na sha'a kan zo ana nufin tashi misali suratu muzammil aya ta shida inda ya ce inna nashi'atal layl ai ya ce a inna qiyamal lai. su waɗannan abubuwa guda uku <clears throat> su ne abinda malaman alwujuhu suka kawo misali alimamu dama gani a littafinsa na sha ishara kan wannan hikimar shigo da wannan kowace kalma ka san inda ya kamata ka kai ta a cikin duniyar tafsiri in ba haka ba inda bai kamata ka kalma suka ka kaita fa ya zalika إشكال كبير وخلط كبير طيب wannan aya Allah ta'ala na cewa wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'arusha to ina son tambaye ku ansha'a nan wane ne cikin uku khalaqa ne nabata ne ko ko qama ne na'am كيف وهو الذي أنشأ jannat ai wallazi ambata gaskiya ne Allah shine wanda ya tsirar da wato jannatin gonakai ma'arushatin masu zangarniyoyi masu zangarniya zangarniya zangarniya me zangarniya to stock shuka wadda take da makyangyama a wata hausar domin idan ka ce zangarniya to ita ce makyangyama maƙyangyama ita ce abin da shuka ta tsaya da kanta kaga misali dawa na da maƙyangyama haka dauro ko kuma maiwa ana kiranta maiwa ana kiranta dauro haka gero duk suna da maƙyangyamu don suna tsayawa <coughs> amma kankana fa ba ta da maƙyangyama ba rusha ba ce ita wannan yaɗo take yi an gane da irin su yaɗiya da kuma akwai waɗanda suke su ba su ma fito ba ana su mabunkusa kamar rogo mabunkushi ne kamar dankali mabunkushi ne kamar kuma me doya mabunkushiya ce kamar me kuma makani fadalla makani da rogo man faɗi rogo makani ana kiransa da wata hausa a ce masa me makani a wata hausa ana ce masa mai gwaza a cikin hausa ta duka misali to abinda ayar ke nufi Allah shi ne wanda ya halicci gonaki ma'arushai mazangarniyanta ɗayan kun babu zangarniya classes guda biyu wannakla shi ya yi dabino wazzar'a da shuka kowace irin shuka mukhtalifan ukuluhu ɗanɗanansu sun bambanta Wa zaitun Allah shi ya halicci zaitun ba shi ne olive ba? madalla to Allah shi zaitun war rumman da kuma rummana mutashabihin wa gaira mutashabi masu kama da juna wasu kuma ba su yi kama ba yanzu ko tuffa ka ɗauko apple akwai ja akwai fari akwai grape kuma ɗanɗansu ya bambanta lemu ma haka shine masu kama da juna wasu ba su da kama da juna sai Allah ce kulu min samari ku ci daga ainihin 'ya'yan icciyarsu wannan kulu ɗin nan wani irin umarni ne amrul wujub ne ko amrul ibaha ne ibaha ne domin idan aka ce ku ci in ka ce umarni ne wanda ake nufin dole to kenan in mutum bai ci ɗaya daga cikin ba ya mutu ya yi sa'a kuma kaga babu wanda zai dada domin wata shuka ban taɓa ganin ta ba tana mexico sai na je zuko in jin ci hala umarni ne kawai an baka dama in ka samu ka ci raftun to ku ci daga 'ya'yan iccen su amma kuma sai ce wa atu yau yawma hasari amma ku ba da haƙƙinsa ranar girbi kaga nan ana nufin zakka ne nan an gaya mana dole sai an fitar da zakkar amfanin gona saboda Allah ce wa atu yau mahsadi ku fitar da haƙƙin amfanin nan fa kuma ranar ne yau hasari idan ka ce ranar yau ne mutum ya yi harvesting a yau zai ba da zaka kenan ana nufi a kakan a season din ake nufi domin idan mutum ya shuka masara yau ya girbe ta yau shi har gyara ba lantana ka ce ba da zaka a yau so ma'anan yau ma ai wakta ke lokacin da yake harvesting season ne za ka ba da zaka ina fata kun gane ko sai ce wala tusrifu kar ku barna barna Allah baya so barna ana kiranta almubazzaranci ko akwai ayin almubazzaranci mala karanta mu inna al-mubazzirin إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كاجفة سورة ملما قوم شابكم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين حظوا أكرش كربي برنا Don't squander. Don't commit squandermania, embezzlement. Masu ɓarnan dukiya squanderers ‘yan uwan shedan. Shedan makiyin Allah ne. To shi kenan na zo. Idan mutum ya mallaki motoci na hawa, mota lori lori shi kaɗai na hawa guda goma, ya eh, ɓarna? Eh, eh, okay. malamin suna da iyali kaga ya bashi kariya ke to shi nan iyalin nan ne matarsa ce da ya guda biyu kawai mota mota da ya yi shi ah, wannan banda ne dalili mota ɗaya ga mutum da mata ya biyu ɗaya ta ishe su at most ka ce biyu to guda takwas na mai wasu ba su da abin da za su ci wasu ba su da magani a hospital kai kana da mota guda goma ya abdullah ittaqillah mutum shi kadai yana da hula guda guda dari shi kadai zan da bukar dari banna ne wani? Allah ce kar ku yi barna wani na ce wal to ya danganta ga yanayinsa kila wani mai mulki ne yana so ya dinga fita ko ka san a ƙasar mu akwai masu isan da duk riga da hulata too much <laughs> kuma ko waɗanda wai in suka in suka ɗinka riga sabuwa to su ba a wankewa in suka sa daga tela sai kyauta a kawo ta wai arziki gashin hanci Ni suna ci ne ina ganin ɓanna ne ya jama'a wallahi ɓanna ne because me za ka yi da su shi yasa daga nan malamai suka ce shan taba haramun dan banna ne warai kuwa shan taba haramun ne because it's an act of scondamania wanda ya kunna taba kamar ya ya naɗa dala ɗinsa ne ya sa mata wuta ya kamata a kama shi kuɗi wasa ne wallahi gaskiya ne <laughs> duk wanda ya kunna taba yana busa gugu yana bata mutane iska da suke sha wallahi kamar ya nada ainihin dala ne ya sa mata wuta kuma ya kamata a kama shi saboda kudi ba wasa bane come on mutumin da ya je shago restaurant ya ce a bashi plate ɗaya na abinci a nan a wurin ku plate yakan kai dala nawa sai ya je saboda yana da kuɗi ya ce a bashi ainihin 50 dollars 50 kuma za ka iya samu a manyan hotel sai ɗauki loma ɗai kawai ɗauka sauran ya ce right saboda haka sai ci loma ɗai sauran ya ce a zubar da shi wannan ne wannan? madalla to amma wannan lomar da ya ci za ta yi masa amfani? loma ɗaya nan tunda abinci ne eh. za ta gina masa jiki of me zai hana to amma wannan da ya ci loma ɗaya kayan da ya banna ya haram to shi wanda ya sha taba hayakin zai gina masa jiki to to in dai wannan da ya ci loma ɗaya ka ce ya haramun don me ba za ka ce na haramun ba It's an analogy. ko ba a gaya maka ba hmm. sannan duk mai shan taba yan uwa in ya ga wanda yake ganin sa da girma sai ɓoye eh. don ya san babin arziki ba ne haka ne ko ba ka ba ne amma idan ya ga baban shi yana da mangaro a hannu zai ɓoye kuma da mangaro ba laifi ba ne inda ba mangaron sata ba ne ciwon na halal ne idan ya ga um, umman shi da rake zai ce umma ga rake ki sha amma zai ce ga ta ba in yana da mutunci ko manzon Allah ya faɗa ya ce wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yaqul nas laifi shine what irritate to see you in your heart abin da ke ma Ba baka so mutane su gani laifi ke ashe mutum ya boye taba da yasu laifi sannan taba tana da abubuwa guda uku tobacco tar nicotine hydrocarbon kuma dukkaninsu wanayin lafiya sun ce suna cutar da lafiya asalin ta ba daga tobacco nicotian ne kowanne yana cin zarafin lafiya Allah bai baka lafiya don ka lalata ta ba kyauta ce wani yana neman ta je ingila ya je amerika neman magani bai samu ba kai kuma Allah ya baka kuma taba kun tana bata iska da kake shi na baku misali ne ko to Allah ya ce kar a yi barna ko wajen cin abinci ne idan kana eating zai cuce ka a jiki wallahi za ka ji a cikinka saboda baka tsaya ka ce da Allah ya ce ba wai akwai wani mahaukaci washi saboda tsabar hadama ko ya ci ya koshi in ya ga sabon abinci sai ya kakalo ya amai don ya samu bakin sai ya sake tura wasu wannan haramun ne laye ya ju Allah ya hana almubazzaranci ya jama'a wani tana mutum ka je ga gidajen masu kudi ga gamala ana zinta abinci a dasu abin ba ka kaka abinci mai lafiya ana wasu ya dawo sai Allah ce wala tusrifu kada ku yi barna ku ci ku sha ku ba da zakka kar ku yi banna a aya ɗaya ya gaya mana abu ku ci daga 'ya'yan iccen kuma wa atu haqqahu yau menene hasadi sai ce wala tusri kar ku yi banna saboda Allah baya son masu banna to karkashin wannan inda Allah ta'ala ya ce wa atu haqqahu sai na ga wata magana mai kyau ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri al-imam a kan wannan aya sai da ya magana yake cewa wannan aya kawai da muka ji ta wanda aka karanto mana al qutubi na cewa a ciki akwai mas'ala mas'ala mas'ala mas'ala guda 23 za ka yi deductin din issues na fiqhu daga ciki guda goma shi yasa shi al qutubi tafsirin sai sa masa suna mai al-jami'u li hakamil qur'an wato littafin da ya tattaro hukunce-hukunce na qur'ani imam al-qurtubi muhammad ibn ahmad al-qurtubi mutumin ina kenan mutumin qurtuba ina ne qurtuba ita ce cordova a ina take tana spain a yanzu aka akwai cordova akwai granada akwai cordova akwai ishbiliya da misali musulunci ya zauna a spain shekara wajen 781 babu kasan da musulunci ya rayu irin spain ma yin kaji ba za ga alamar musulunci da na lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka je faransa akwai musulmi 8 million na faransa zuwa ka america ga musulmi da yawa ko kuma suna samun yanci suna addinin su yana daga cikin abin kirkin american system a baka yancin a addini mun gode ma Allah kan wannan ku ƙara gode wa Allah kiyaye dokoki ku zauna da kowa lafiya in ka je ingila amma idan ka je anin spain you can't get this sai da ta kai masallaci aka mai da shi church iya a spain sai da ta kai musulmi aka dinga bin su gida gida gida ana kwanci wandon su mutuna da kaciya aka shi shine inquisition in ka karanta history da kyau sai da ta kai musulmi kabari ma da ake binne musulmi fiye da shekara talatin aka dinga buɗe kabarin ana kwashe kashin su ana watsi su kuma laifin na musulmi ne min sarki ne musulmi ya lalace cikin sarakunan malikul tawa'if suka ɗauki mulkin suka mika masarauniya isabella a 1492 ya fita daga hannun musulmi musulmi suka dinga gudu suka africa ana jin ana su a rana guda an yanka musulmi dubu ɗari na dai dalili sun sabi allah shi sa the worst enemy of a muslim is an act of sinfulness sabo to ka kulla gaba da abokin gaba Allah ka tsare mu da sabo shi yasa ina son ja hankalin mu mu ringa sa ido kan yayin sai ka iske yara suna zuwa ainihin shopping malls suna yin shiga irin na kafirai tsiraici suna tsiraici kai baka sani su za su zo gun tafsiri su sa hijabi su rufe jiki za su je mall su shiga irin na arma ko fa Allah zai tambaya ba ruwan Allah da zaman ka a wata America ko New York Allah zai tambaya yar musulma tana shiga ga jikinta a fili cinya a fili nono a fili ta zama kamar alade cikin hmm. kafirai no ba daidai ba in za a je masallaci a yi shiga wato Allah gana ka wancan kuma namu ne Allah ka kare dole mu gaya ma juna gaskiya mu koma kan wannan magana al-imam qurtubi kamar da na gaya muku yake cewa a cikin wannan aya akwai matsala matsala matsala 23 sai ke cewa da ya zo kan wa'atu haƙar masari sai ce ikhtalafan nasu fi tafsiri hada alhaq ko fi tafsiri hada kai amma sai ce alhaqu huwa malamai sun ƙara ma juna ilimi wajen fassara me ake nufi da wa'atu haƙƙahu yau mahasari menene wannan haƙƙi din sai ce da anas da ibn abbas da ɗawus ibn kaisa da alhassan da kuma ibn zaid da ibn hanafiya muhammad kenan da kuma abdaha da sa'id ibn musayyab musayyib ko musayyib sa'id tabii suka ce ana nufin ba da zakka wannan shine ka fassara qur'ani bi aqwali as-salaf an gane ko ka ɗauko daga ilimin su dan ka da ilimin da zaka yi da ya wuce nasu ba abin da zaka faɗa da ba ga an faɗe shi ba baya in ilimi ne sun samu sai ni koyi ba mun ce masu ne bane su wannan magana ta al-Imam al-Qurtubi gaskiya na ji daɗin ta sai ta ɗauko ta nuna mana cewa ana nufin a bada zakka ne wa atu haqqahu yawma hasadi ku tambaya yan uwa masu girma zakka ana fitarwa abu nawa ne how many items are zakatable how many items are zakatable abubuwa na ake fidda mu zakka guda nawa uku mai da mai da mai mhm. eh, mhm. ya ce da kudi da amfanin gona da kuma mai. shi ne faɗa bismillah bismillah vegetable da kuma da ko to shi dabbobi ko to wasu ilimi sun ce there are five items zakatable abubuwa biyar ne amma uku nan da ka faɗa yawanci shine aka fi magana a kai kaga dai sun ce za a fi da kuɗi zaka amfanin gona ga shi na wato haƙo yau hasali dabbobi dabbobi kuma gida nawa ne raƙuma ko shanu tumaki da awaki idan ka ce tinkiya akwai guda biyu akwai rago da matarsa idan ka ce akuya jinsi biyu ne akwai bunsuru da akuya idan ka ce shanu jinsi biyu ne ta a ci wato ainihin ingarma da matarsa sannan kuma amale da matarsa waɗannan su ne zakatable animals ba ka ba akwai sauran dabbobi babu zaka a kansu ana fidda makaza zaka zo mofa to mun samu abu nawa kenan Kudi amfanin gona dabbobi ina da goma biyu baramu zan yi bayani baramu sannan na biyar suka ce sil'a da Allah ku taimaka ku kashe wayonku ko a sa'a saboda ɗauki hankali waɗannan abubuwa guda biyar saboda muna so a tafsiri duk inda muka samu point na bayani mu yi bayani dan ya ce wa atu haqqahu yawm hasadi haq yan zaka to mu fara da ainihin abin da Allah ke nufi amfanin gona shin za a fitar wa albasa zakka albasa onion is onion zakatable za ka dama carrot zaka lansirfa da sauransu da tumatu malamai sun kasu gida ne wasu sun ce duk abin da ƙasa ke fitarwa in dai za a ci za da masu zaka fahimtar abu hanifa ke imamu na malik kuma Allah ƙara masa rahma da malikiyar janar sun ce duk abin da yake za a ci sai ya tara condition biyu a fidda masu zaka farko tukun is it perishable in dai zai iya lalacewa ba zakka su kaga banda tumatir ke banda albasa because they can perish da sauransu misali na biyu a iya cin sa a rayu ya zama abinci a kundin zai dinga cin albasa da safe ci albasa rana albasa ai ba zai yi ba ya mutu ba ya mutu to da haka suka ce in za a fidda zakan amfanin gona ne there are two conditions condition number one has to be edible life can be sustained on eating it sustainable life number two it, it shouldn't be perishable amma ra'ayin abu hanifa is better ya fi kyau domin allah ce khudh min amwalihim sadaqa ka karba daga dukiyarsu sadaka ka tsarkake su tutahhirhum tutahhiru wato tuzakkihim biya wa salli to wani mutum ya yi kuɗi da albasa har ma ana ce da shi alhaji mai albasa idan ka je kasuwar asawasi a kumashi in ka je kaga taro goro goro goro goro goro goro yi kuɗi ana kiransa alhaji mai goro kace babu zakka ciki ko ba goro asawasi ne akwai na je cijo goro na gani na ce ashe 'yan najeriya to ga iyayen kuna wajen goro to mutum ya yi kudi da goro misali sannan ka ce ba zanka ka abin fahimta an ko da dai goro na san ba abinci ba ne abin sha'awa ne kawai amma kamar misali kamar su dankali irin su doya irin su makani ba ana ci ba ka ci da babu zakka za fin fidda zanka a ra'ayi mai kyau ko ya za ka fidda zanka masara za fi fidda mata zanka ko to masara sai ta kai nawa za ka fidda zanka sai in ta kai ausu biyar duk crop duk abu mai ƙwaya in dai bai kai ausu biyar ba babu zakka to menene ausuki biyar kowane yi ɗaya zai baka sa'i sittin to menene sa'i mudun nabi da muke ba da zakafin da kai guda hudu zai baka sa'i ɗaya ba muna zakan kono ba eh. zakafin da kai ba ba muna da mudun nabi ba to mudun nabi fo zai baka sa'i ɗaya to shi kuma ausuki biyar ausuki ɗaya zai baka sa'i 60 kenan sai ka ce 60 times 5 nawa kenan 300 ya kai lissafi da ke 300 to ashe sai idan kana da amfanin gona kwaya idan ya kai in ya kai sa'i sa'i sa'i tiya kun san tiya tiya tiya tiya tiya 300 tukun it become zakatun to wannan din nan ɗari uku nawa za ka bayar ba da ushiri menene ushiri 1 over 10 if you divide 300 by 10 it's gonna give you 30 ashe kenan idan kana da ainihin sa'i 300 na Allah za ka ba shi sa'i 30 ne kawai simple idan misali ruwan sama ne na Allah amma idan through irrigation ne ka duba hikimar shari'a ana ganin yau suffered to ba za ka ba da one over ten ba shi ma sai an raba shi by half ne nisful ushr za ka ba da 15 kenan 15 15 because idan ka raba 30 gida biyu za ka samu 15 to wannan za ka yi kiyasi idan idan amfanin gona ne da muka ambata ko furut misali to idan misali ka auna idan ka noma doya ko misali ka yi noman rogo to nawa ne zai sai maka ausiki biyar da nan za ka yi lissafi sai ka fitar da zakka ina fata gane ko to kuma zakka Allah ya ce wa atu haqqo mahsari ko ran da aka yi za ku bayar مالن زكاة أنا بمتن نوني كارن تونا متن متن نو أكي باس زكاة إنما إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله, والله عزيز حكيم This is ayah number 60 in surah number 9 Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal'amilina alaiha wal mu'allafati kaga waɗannan guda hudu Allah ya ce zakka ana ba miskinai ne sai kuma suwa sai fuqara lil fuqara din wal masaki sannan sai suwa kuma wal amilina alaiha da waɗanda suke tattara zakkan su ma za a ba su misali a ce a birnin new york a ce to kwamitin masallaci na 'yan ƙasa sun ɗora wa malam wani nauyi je new jersey ka taro zakka ka je unguwa kaza a zo a tara anan to shi wanda ke kai ka wannan shi ma za a ba shi zakka ko haka Allah ce ko da miloniya ne za a ba shi he deserved it za a ba kuma fakiri da miskini da fakiri da miskini wa ya fi talauci yawwa me yasa abin da yasa malamai suka ce Allah ya faɗa a suratul kafi fa amma safinatu fa kana limasakina ce miskini da jirgin ruwa shi ko fakiri ba shi da abincin yau bare na gobe amma miskini yana da jirgi a ruwa shi ne kawai dalilin ko mu ma mun taso kan cewa miskini ya fi wahala amma babu dalili mai karfi mu kullum dalili muke ne ɗaya kenan manzo Allah ce Allah ya ni miskini amma ya ce a uzu baka min alfaqari sadaka fakiri ya fi shine hannu baka hannu ƙarya to za a ba mai tsaba a ba faƙi da miskini sannan Allah ce da masu aiki da kuma waɗanda ake so a tabbatar da zukatansu a musulunci sai kuma suwa wafin riƙa da wanda yake bawa ne sai a ba da zakka saboda ya zama free wal ko da wanda kuma ake bin sa bashi mutum ne bashi masa yawa sai a ba da zakka an gane ko sai kuma mai wafi fi sabilillah haka kuma hanyar Allah sai mai wabnis sabi dan tafarki ku dubi hikima qur'ani mutum guda nawa kenan nawa guda hudu sai ce musulli guda hudu sai ce fi ya ce inna masadaqatu li sai malamai suka ce duk wanda zo ƙarƙashin li a ɗauka a danka mishi a amma hudu ne ya ce fi fi fi fi ba za a ba su ba ba ka ce kana cikin tafiya ba eh kana to mu je tashan mota a je a ɗauka a biya maka ba ka ce bashi ya dame ka ba eh waye ke binka bashi kai ne ko to ku ɗauka bashi ka ku bashi sai je cika ji <laughs> kun ne ko so ka dubi hikima wajen wanda za a bai sai ce li lik wanda za a kalli yanayin ne kawai aje a yi magance ce fi subhanallah ai fi sha'anihi ke saboda haka zakka wala a fitar da zakka idan kana da fahimtar cewa wato ainihin amfanin gona amfanin gona za a fidda masa zakka kowane abu to shi kenan idan ba ka fahimci sai abin da yake za a iya ci kamar da malikiya suka tafi a kai abin da za a iya ci a rayu kuma sannan zai iya ɗaukan ajiya Shi ne not perishable kid suka ce labudda an yakuna mukutatan wa muddakhara taƙayyatu wa wal Su ne sharadi guda biyu za a iya ci sannan kuma zai iya ɗaukan mai wato ainihin ajiya zai iya ɗaukan storage in ba ka babu zakka akai to wannan aya ta yi mana magana ne akan ainihin wato ba da zakka kamar yadda muka ji a Allah ta'ala yake cewa ku ba da zakkan yawma hasadihi ranar da aka yi girbi ma'ana a cikin wannan season din idan mutum ya noma shinkafa ko ya noma doya abin nan ya noma ainihin da ake cewa masara ko acca ko iburu ko mai maiwa dauro kenan ko ke na gaya muku zai sai in ya kai ausuki nawa ausuki nawa biyar ausuki nawa biyar kuma duk ki daya sa'i nawa ne na ko ɗauki lissafin da sa'i ce duk sa'i mudunnabi nawa ne kenan mudunnabi kenan za ka fi da zakka A'a ah, a ka ce mudannabi ai ɗari uku based on sa'i ne ai kuma mudannabi hudu gives you one sa'a bisa sa'i sai ka ce ainihin wannan wato 5 times 60 shi ne baka 300 hmm. muka ce za a fidda zakar nawa wafa bace idan kuma irrigation ne fa noman rani sai ka ba da rani haka shari'a ta ce to ina waɗanda suke fidda zakka da ainihin buhu mu a wurinmu dai suka ji ce wallahi malam na yi na nama buhu goma mukan ce look manzo Allah ba buhu ga gaya saboda buhu yakan zama daban abin gonan wani da wani buhu kan bambanta tsakanin zaria da kano misali tsakanin shi da akra akwai differences amma abin da ba bambanci ausuki da ya faɗa shine international standard sai ka koma abin da ka noma ya dace da ausuki biyar ba za ka abu da laziness ba in kana son Allah ka amka dole sai ka je ka bincike mai shari'a ta ce saboda mun faɗa a baya cewa sharaɗin ibada sai ka yanda ba aka ce kai in ba haka ba ba ku zai yi ba wa atu haqqu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin wannan zakar lokacin da aka girbe kada kuma ku yi ɓanna Allah baya son masu ɓanna mun ɗauki lokaci akan wannan aya na ga muku alƙurtubi ya ce akwai matsala matsala matsala ashirin da biyar ɗaya kawai muka ambata ɗaya kawai muka ambata wanda sai kusan mu kai har tafsirin gobe muna magana kan matsaloli to kenan ba za mu make progress ba kenan sai mu tsaya kan wannan bangaren kawai da muka yi an gane ko sai mu je ga aya ta gaba malamin mu ya mai tambaya cikin wannan eh musamman musamman ma na aika na wata magana nake cewa baramu ko ai kun san ban fassara ba nace ana fidda ma abubuwa guda biyar five items as zakatable kudi ana fidda ma dala zakka dala zai eh. zakatable ko ba kudi bane cedi naira dutchman come on duk kudade to ni a kudin da na sani a naira najeriya sai ka mallaki wajen naira dubu ɗari bakwai da yan kan ne na mance tukun sai ka da zaka jiya kaji nawa aka ce Ok. to madalla ya kai 2 million kenan ko diya 32 ko to a ghana sidi nawa ne kuke fidda masu zaka su kuɗin mu yadda yake ne aka nuno yake na san ya ya kana fita gana can shi da su gana to ko nawa ne dai a tsohuwar sili da sabuwa da akwai tsohuwa da sabuwa ko to za ka kasa ainihin into 40 parts ka ɗauki one over 40 ka ba Allah ko ka ce two and half percent times the amount of one thousand you make the cancellation the same thing sakamako za ka samu a'a za a yi la'akari da ainihin kimar kuɗi akwai mun suke cewa ai babu ma zakka cikin waɗannan abubuwa saboda wai ba kuɗi ba ne wannan magana ce ta shirin ba kuɗi me yasa kake zuwa kasuwa su don me kake biyan sadaki to ai ana bizin din kuɗi ai duk akan gold ne ai amma yana gold take yanzu gold bullion ina yake ko america inda take da wato kasuwan gold da kai ka sani wata jiha ce can cikin nevada ina tsammani nan suka boye kayan su za a fidda zakka game da kuɗi na biyu muka ce kuma amfanin gona shi muka yi magana kai na uku dabbobi raƙuma sai sun kai nawa ake fidda zakka biyar idan raƙuninka bai kai biyar babu zaka daga biyar har zuwa tara wani ana kiransa waƙas in ya kai goma sannan shanunfa in sun kai talatin na jin haka ne ko? yawwa talatin tumaki fa arba'in to sai kuma abin da na ce baramu shi ne kuce mai baramu duk abu ɗan rami wato barami ka ce bahaushe dan hausa so barami dan rami da yawa sai ka ce baramu to amma wannan gaskiya is debatable malamai suna ce a rikazi ne shi wani akwai da kai sannan kuma na biyar rudul haja duk wani asad any profit faint. fetching, any profit fetching venture is a cattle. Misali kana sayar da motoci, sai ka da zakka. Amma in kana da motoci sun kai goma naka babu zakka, dan ba abin Idan kana harkar estate fili, ka saya, ka sayar, ka sayar, ka sayar da gida, sai ka da zakka. Amma na da gida goma, babu zakka ciki. is for my utilization and my family in dai zai kama kuɗi to gwalagwalai na mata gold na mata akwai zaka. suna fitarwa waɗannan shi ne manan baramu amma rikazi min dafa'in jahiliya wannan malamai sai magana a kai na shigo da wani ɓangaren da ba bangaren karatun bane amma da yake an bacin zakka haƙa wai sa muka faɗaɗa kawai in ba haka ba ana magana ne akan amfanin gona to sai mu je ga aya ta gaba ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشا har zuwa ƙarshen aya mai lamba 142 a cikin wannan sura ta shida Allah ce wa minal an'ami hamulatan ai khalaqna lakum hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi mun halitta muku hamula masu muku dakon kaya an gane ku heavy weight carriers shine hamula kaga saniya na cikin hamula don tana daukan kaya an gane ku wa farsha wasu kuma dabbobin masu rarrafe da ciki gani mina zahifat be crawl kamar me maciji waye maciji to Allah ya ce ainihin cikin su akwai da irin su maciji to sai dai maciji ai kaga misali baka ci kwana cin maciji ina da eh, a matsayinka na musulmi in ka samu maciji za ka ci ba za ka ci ba wai daɗi gare shi ba maganar daɗi ba daɗi ba shi bane dalili na barakallahu wa min al'an'ami hamulatan wa farsha cikin dabi akwai wanda suke masu ɗaukan kai akwai kuma wanda suke kawai ko ga su akwai caci misali kaga irin su kamar kadangare irin su kulba irin su misali zanzaro irin su kaza suna ganin ma tana cikin ainihin amma ai ba kwanci take a ƙasa Allah ce kulu min mara mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah azurta ku wala tattabi khutuwat shaitan amma kada ku bi hanyoyin bata na shaitan shine khutwa hanyoyin bata designs na shaitan misali ya haramta maka halal ko ya halatta maka mai haram karfi haka innahu lakum aduwwun mubin shaitan abokin gaba ne gare ku eat from what Allah has made lovely for you but don't follow the designs of Satan. <coughs> because innahu certainly is against you an avowed enemy. A clearly avowed enemy. That is adu mubi. Kuma gawan shaitan a fili yake. Shaitan na da hanyoyi guda bakwai na yake da mutum. Farko farko abin da shaitan zai sai sa kai shirka. Hmm. Haka malamai suka ce yana da tarko traps guda bakwai. Hmm. da mai da su suka ce tarkon sa shirka dan ya san ba abin da zai ya gama da kai irin shekara ya san in ka mutu kana yi ya gama da kai kuma ka zai duk iya iyawarsa ya sa ka shekara Allah ka tsare in ka ki shirka zai je ga abu na biyu bid'a yana tarkon sa na biyu bid'a malamai suka ce ba zai je ga zina ba sam ko ba sam ya fi son bid'a saboda bid'a za ka ringa abu ka ɗauka addini ko ba addini ba ne wallahi ba ƙaramin hatsari ba ne ka zo da abin da ba ka da dalili a ƙur'ani ko a sunna kana yi ne kawai haka muka gada to shi ɗan ke ita bid'a malamai suka ce kamar munafiki ne ta yi kama da addini ba addini ba ne munafiki za ka yi sallah da shi ka sha ruwa da shi ka yi hajji da shi amma ba naka ba ne to haka bid'a take ga addini saboda ka shi ɗan ya fi son bid'a har malamai na cewa albid'atu habbu ila shaitani min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyah yutabu minha wa amma al-bid'a fa yanzu ka dauki misali wanda za a yi sallah ya ce salati goma ga annabi ka tambaye shi ina annabi wannan kawo annabi ya eh, eh to to haka dai muka taso magana taso a annabi yi to addu'a laifi ce sai mu ci a'a annabi ya idan in ka ce laifi ne ka kawo hankali kenan idan kai min sallama assalamu alaikum na ce allahumma rabbana wa lakal hamdu amsa sallama ne ni ma sun ce to babu allahumma rabbana a musulunci ne akwai amma ka annabi shi ba maganar kwakwalwa ba ne dalili wasu in suka je aikin hajji in sun kara aikin hajji sai su ringa fitowa da baya da baya da baya da baya da baya mace mai haila wai wai wai wai wai to aini ba zan juya ma ɗakin Allah baya gara in ta haka haka ina kan saboda na juya baya na yi bankwana da shi ba zan damu wa ya gaya maka mutum ya mutu a yi masa fidda'u fidda'u zagin mamaci ne duk wanda aka masa fidda'u an zage shi gaya ma kowa addini ba da ka bane kalmar fidda'u yawanci malaman tsibu suka kirkiro ta je karanta qur'ani me Allah ta'ala ce game da fidda'u fa idza laqitumul ladhi kawo aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها wannan ayat tana cikin sura mai lamba 40 da muka suratu Muhammad kusul kitab فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشلوا ساق سيتي فإما منا بعد وإما فداء Allah ya ce idan kuka yaƙi kafarai ku yaƙe su in kun gama da su to ku daddaure su ka Allah ya ce fa imma mannan ba'adu in kun ga dama ku kyale su wa imma fidda ko ku dora musu fidda me fidda ransom ku ce ku biya kuɗi sannan a sake ku to wannan kalma ba ita ce asalin kalmar fida ma'abota tsibbace-tsibbace suka ɗauki wannan in aka yi mutuwa to zan masa fidda'u ƙulhuwa dubu goma fidda'u garin shi wa ya gaya maka yana cikin wahala saboda kalmar fida Allah ya ce ku dora musu fida domin sun zama fursunin yaƙi ko suna cikin ƙasƙanci su fanshi kansu yanzu wanda ya mutum za ka fanshe shi ka tabbata dan wuta kenan kai ka zo da adon za ka fanshe shi shi ne wannan fida Allahu akbar kai al kai addini malam bis da dalili dan uwa kai ba bawan kowa bane bawan Allah ne kar ka yadda wani ya ja ka zuwa abin da babu dalili kana mutuwa ya rabu da kai gara ka je Allah da dalili kuma haƙƙin malamai su yi bayani in sun ki Allah zai tsine musu a yi bayani wanda ya ji ya so wanda ya ya rage nashi wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur haka Allah ya ce sanan shine bayani sanan ina manzo Allah ya fi dawo babu an yi mutuwa a gidan shi ba ta bayi ba so kada a ja ka zuwa ga abin da yake ba dalili ba araftum Allah ta barka yana cewa hanyoyin ke nan. na'am eh, plot shi ne karku bi hanyoyinsa saboda ka na farko shirka in kaki sai ke ga bid'a in kaki tukun sai je ga manyan sabo amma ya fi son bid'a don tana da wahala mutum ya batta sai wanda Allah ya cince shi saboda ta yi kama da addini to kuma ba addinin ba domin idan kai bid'a kamar kana cewa manzon Allah ya sani bai faɗa ba kenan abin da kake nufi hmm. ya sani bai faɗa ba kenan ya ha'inci ya boye bayan kuma Allah ya ce ya bayyana komai kuma ka ce kana son shi kuma kana accusing dan sa ba tare da ka sani ba domin abin da kake cewa ah, ai wannan ma addini ne to me yasa bai faɗa ba kai kuma ka sani dan uwa mai girma ka san annabi Muhammad ba abin da ya boye ba abin da ya boye ba abin da ya boye a wannan shirme ne wace bida hasana ina nabi faɗa <laughs> ah to ai wannan ai faɗin ma ai bida ne sai muka ce a ah, ai abinda malamai ke cewa duk abinda ya shafi addini shi ake nabi ce man hadasa fi amrina hadha ina fata an gane a uwa musulmi karatu ne yan uwa ubari ya tambaya ilimi babu laifi gafa ta malam bismillah yawa kamar yadda kake amma ku na kuci bismillah alga mu ta mai masallacin harami na mun je mun gani na. yadda aka gyara shi ba zamanin annabi ne yake wannan bid'a ne madalla ayin aka ce ainin bid'a na mashi da nake bayani annabi ya ce abin da yake cikin addini a masallacin harami suna sallah su bai raka uku ne raka gyara gyara ne madalla zan zo kansa ai ai bayani nake daki daki kaga yana kawo maka bayani daki daki daki daki kuma ina so ku sani yan uwa musulmi laifi ne dan uwa na so ya fahimci abu a ce za a ba daidai ba mu so juna mu kimanta juna yawa menene laifi duk dan uwa ku bashi da fa tambaya ko dai malami ba shi amsa ko malamin ma ya kasa ni wane ne ni amma body mun zo mu gudu tare mu tsira tare ne in ban sani ban ce wallahi ban sani ba zan je tambaya an fata malam amma sai dai a lokacin da kaje babu komai a lokacin da kaje gaskiya wallahi yayi sai akwai ba. malam na magana Allah fata malam Allah ku shiru malam na magana duk abin da aka yi wa masallaci wanda ya shafi gyare-gyare wanda ba a cikin addini ba ba shi ne bid'a da manzon Allah ya idan mutum ya je sallah suna ce da kai in za suna sallar asubahi raka uku sai ka yi rigima da su don ya ce wanda ya kirkira ba cikin lamarin muhara wannan wannan yanzu ka ga zaman annabi akwai loudspeaker ne babu in na yi sallah da fanka sallah ta ta yi in ba fanka ba saboda ai ba shi da connection da addini ai amma in muka zo muka yi sallar azahar raka a takwas ta yi to bida ka cikin addini ke saboda haka idan a harami sun yi sa kaza da sauransu wannan kuma su suka yi mun zala sallallahu ya hana ma kawata masallaci dan ka samu san da wannan in sun kawata masallacin excess sun mai laifi ina fata an gane lokacin da aka faɗaɗa masallacin madina akwai da yawa daga cikin malamai suka ce kar ayi mai mulki ne faɗaɗa zai bayani akan wannan saboda haka idan misali a saudiya sun kawata sun yi zane ni personally zanen da suka yi ma da tawada a jikin ka ba ni ban gamsu da shi ba dan ba dole bane ba dole bane ba dan sun yi abu mun amince dan suna saudiya ba muna magana kan dalili ne kowa ya sai mu ce kawo da dalili saboda haka idan saudiya misali son wani wannan ai ba shine ma tambayar da zaka yi ba sai ka ce to aya saudiya ga suna sallar azhar raka'a takwas dan da su da ishi domin shi ne cikin asalin addini ina fata an gane amma idan wani abu da aka kirkiro shi a zamani zai taimaka ma addini ci gaba speaker din zai taimaka magana ta kai waje wannan daukan nan zai sa a ji a duniya wannan tafsirin ana ji har a atlanta kamar da kuka faɗa to sai mu ce madalla da irin wannan dan ba zai cutar da addini na shi bid'a ne ko ba bid'a eh in ka kira shi bid'a to ana kiransa bid'a cikin mu'amala ba cikin addini ba hmm. ba shi ne wanda annabi ke magana a kai ba ina fata an gane ko ina fata an gane kamar da na faɗa ya yi haƙuri tambaya na da matuƙar muhimmanci sai dai duk wanda zai tambaya ina roƙon mu na abu ɗaya yi ƙoƙari ka sa a zuciyarka Allah ka ke ka huta idan ko na ce a ah, hannun ba ra'ayina ba ne yasa to zan bata kenan ba gaskiya nake so ba so duk lokacin zai tambaya ka sa ya Allah ina idan na gane ne kawai shikenan magana ta kare ba wanda ke da monopoly na knowledge da fata an gane ko suna fata gafa ta malam kafin ta amsa ta da kyau saboda haka malamai na cewa dama bid'a da annabi ya faɗa gashi bari man gaya muku a ƙarshe na umar Allah ya ƙara masa Amin. ya zo ya tadda mutane suna sallar a sai ce madalla da wannan bid'a a ya ce gida amma me yake nufi yana nufin an fara sallar asham daban-daban ɗaiɗaiku sai ga bari ya tara mutane zai yi kyau sai ce madalla da wannan abin da kuka kirkiro amma adadin raka'a ba su wuce yadda annabi ba ɗayansu da ya ce Allahu a'azam faradin Allahu akbar asalin abin da ya kawo shi kawo ya faɗi wannan ne kawai wani abu ne mai kyau saboda kalmar bid'a ai tana ɗaukar ma'ana a harshe da ma'ana a addini mu muna maganar ma'ana a addini ne akwai bid'a a mu'amala in tana da kyau sai ka yi amfani da shi don zai taimaka ma addini ba wanda zai je umra daga new york a ƙasa sai a jirgi zaman annabi akwai jirgi ne sai ka ce wannan bid'a ne amma cikin mu'amala tunda za ta taimaka ma addini zan tafi fina-finai na batsa phonography a billah ai bid'a ne amma wani iri cikin mu'amala mara kyau karka amfani da shi amma cikin addini no compromise duk abin da ka shigo da shi da sunan addini shine manzo Allah magana kai Allah ya yalwata mana ainihin fahimta ya sa in mun ga gaskiya ba mu ikon binta tana da wahala ne sha'anin ta ko amma da Allah ai hakuri ai hakuri yan uwa ma bude ba don sun ya kasa budewa na uku tunda akwai ka'ida ka dinga rubuta in an kare don kama kare ka'ida wannan ganin dama na ne na ba yan uwa masu girma dama su yi tambaya wannan ganin dama ne tana yi cewa a'a sau yi haƙuri kai wannan ka'idan tunda na fahimci almajiri ne iri na dan uwa ka zo mu zauna gaba da gaba da kai ka kawo littafin same ni a masauki mu yi keke da keke zube ban 'a a'a abu ne da sauki ai amma ka bari mu kammala tafsiri yan uwa Allah ya kara muku albarka ya ƙara mana fahimta ku kuma yi haƙuri da juna da Allah kuma ina so ku sani ni almajiri ne ina sha'awar duk abin da na faɗa in kana dalili ka ƙalubalance shi amma ka ƙalubalanta da dalili da nas da hujja saboda haka ina ba da shawara in mun kare ka zo da littafin mu yi keke da keke koda a masauki kai na ma baka dama zan baka aron koda minti ashirin cikin lokaci na ka zo da littafin maka bayanin wane ne abdulhalim mahamud da kake magana sai ka ji bayani na sa. amma yanzu nan mai kwari mu kammala ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya kuskuren mu Allah ya gafarta Allah ya ce wa min al-an'ami hamulatan wa farsha cikin dabbobi akwai masu ainihin rufe akwai masu ainihin wato wanda suke daukan kaya da ko masu rarrafawa sai Allah ce ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi amma kada ku bi hanyoyin shaidan innahu lakum aduwwun mai mubin shaidan abokin gaba ne gare ku sannan mai bayyana ainihin gaba din samaniya ta azuwa ثمانية من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ثمانية أزواج الله تعالى يتي dabbobi aji aji uku ne aji takwas astaghfirullah aji nawa shine azwaj min ad-dhan ithnain daga tinkiya akwai biyu wa min al-maz ithnain daga kuma akuya akwai biyu qul ga ya musu ya rasulullah adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn biyun ne mazajen Allah ya haramta ko mata matayen amma shtamalat alai arhamul unthayayn ko kuma ababen da wato ainihin cikin tamatan suka kunsa nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari in gaskiya kuke abinda ake nufi Allah ya ce idan ka kalli dabbobin da muke ci to sun kasu gida takwas asali guda hudu ne amma kowane akwai mace da namiji shi na fara bada misali ɗazu misali idan ka zo ɓangaren tinkiya akwai rago akwai matasa na ya suna matasa tinkiya to kaga tinkiya jinsi biyu rago da tinkiya idan ka zo wajen alma'azu akwai jinsi biyu bunsuru da akuya in ka zo bangaren al'ibilu akwai al'ibil da kuma annaka ba haka ba ne? in ka tara guda nawa kenan? yawwa sannan kuma sai wanne sannan sai albakar guda nawa kenan shi yasa Allah ta'ala ke ta ya ku waɗanda kuke shirka kafiran makka da kuke cewa dabbobi kaza kaza Allah dai cikin dabbobi ya yi aji aji aji guda takwas an gane to sai yake cewa mazajen biyu ne ya haramta ko matayen biyu ko kuma duk abin da ta mata ta ɗauka a cikin da Allah ta'ala haramta in kun sani ku bani labari da ilimi in kuntum sadiqin sai sake faɗin wani jinsi kuma na gaba wa min al-ibli ithnay na wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqari ithnayn qul az-zakarayn harrama am al-unthayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayn أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين sai kuma Allah ta'ala ya ce bayan ya riga ya bayanin abba'an da kuma me alma'az abba'an guda biyu alma'az biyu an sami sinfi nawa hudu to saboda a kammala adadin sai Allah ya faɗa a aya ta gaba wa min al-ibil daga al-ibil akwai jinsi biyu shine na faɗa ko raƙumi da hausa muna ce masa ne amali matarsa me yake ce mata taguwa ba a cewa raguma a hausa dai ka ce raƙuma kai kuskure ka ce raƙuma kai kuskure a university examination aka ce ka fara ibi you ce raƙuma you will be cancer of failure da sai dai ka ce me taguwa aka misali doki namiji matarsa ba ka cewa dokiya to nan Allah ta'ala na cewa daga ainihin alibil guda biyu wa min al-baqar ithnain bangaren bakar su ma guda biyu ga sa ga kuma sanuwa wasu kan ce sanuwa wasu kan ce saniya amma hausa da tafi shahara ita ce saniya ba sanuwa ba jami'in su ana ce musu mai shanu to kaga da zo bangaren al-ibil da al ya faɗi aswad guda hudu in ka tara duka nawa kenan takwas sai Allah ta'ala ke cewa azza wa jalla kun ya musu الذكرين الذكرين وش مدة نكمل نقل بنت جبيني Wani irin. Not the What kind of elongation is this? Mazaje A ba fassara ba. Wace irin madda ce wannan? Eh ne amma akwai suna da malamai suke kiransa. Suna kiransa al-maddul farqi. لأنه يفرق بين السؤال والجواب. أي domin idan ka ce azzakarai kana tabbatarwa kenan amma ka ce azzakarai tambaya Allah ta'ala hmm. kun gane saboda tambaya ce kamar ka ce al'ana wa qad asayta qabla kunta min al-mufsidin al-madhu al-farq okay saboda haka Allah ta'ala ke cewa shin mazajin guda biyu Allah ya haramta ko yin guda biyu amma shi tamar alai arhamar unsayin ko kuma duk abinda tumbi da kuma mahaifan matayen suka kusa shine Allah ta'ala haramta am kuntum shuhada id wasakum Allah bi hada ko kuna nan ne kuna halarci Allah gaya muku wannan Allah ne gaya muku sai Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa yafi zalunci fiye da wanda ya kirkira danganta ga Allah yudilla an-nas bi ilm dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba ai babu azzalimi fiye da wanda ya kirkiri ƙarya dan ya kautar da mutane daga hanya inji Allah azza wa Allah ka samu kasance inna Allah lalle Allah tabbas la yadil qawm zalimin baya shiryar da mutane azzal da sauran lokaci kai. to da yake lokaci har ya kai sai mu tsaya daidai na ka kiyaye duk abin da na faɗa abin da na faɗa ka kiyaye me na ce za ta na faɗi ra'ayi guda uku ra'ayi na farko na cewa kwata-kwata ba za ta ja sallah ba ba za ta yi maza ba ko mata wannan ita ce fahimtar da yawa daga cikin malaman malikiya kuma na faɗa nan na biyu za ta ja mata ita ce fahimtar malaman hadisi shi ma na faɗa kuma na ce wannan magana ce mai kyau don aisha ta yi da ummu waraka akan wannan muke ra'ayi na uku na abu ja'far shi yana cewa ai za ta ja hatta ma maza kuka ce ra'ayin ba shi da kyau wai ina jaddada saboda a san me na faɗa ne da hujjojin saboda haka in ta tashi jan sallah eh za ta bayyana karatu yadda kowa zai bayyana amma in a surprise voice tsakaninta da yan uwanta ainihin mata saboda kiyaye matsayinta na ɗaya mace Allah ah, malam tambayan ga ni da kaina nake da wannan tambaya ya danganci batun wato kotun koli na garin nan supreme court ta tabbatar da cewa yanzu za a iya auren jinsi mata da mata maza da maza sa'an nan kuma in yaro na shekaru kamar biyar za a iya a nuna mai in halin shi yadda yake so shi ba namiji ba ne za a iya tabbatar mai akan haka nan yanzu haka za a shirya karfar da yake za su ma nuna ma yara cikin educational curriculum garin me ake nufi da gayism lesbianism da wayan mu kuma nan ga da muke muna neman da za mu yi mu kare yaran mu ba wannan maya muka kare balle yanzu all the states za a zo educational system za a kawo wani wani shawara za ka ba mu ko kuma nasiha na musulunci da za mu dauki ya za mu mu kiyaye kanmu kamar yadda Allah ce mu kiyaye iyali to ka san ko san ni ba ko nan ku yan gari kun fi sanin garu ne na zo in yi tafsiri Allah ya ce annabi ya ce wasu abubuwa wata ba lalai bane a ce na faɗe su tare da cewa ai duk abin da ya shafi musulmi duk kayan mu ne gaba da sannan kuma nan ƙasa ne na yanci kana da abin da kira freedom of expression ka faɗi ra'ayin da na fahimtar ka eh, da haka maganar shawara ne ina ganin zama ne da ya kamata mu yi da dattawa na wannan gari gaba ɗayan mu in ci to ga shawara daga ɗan uwan yau abin da ya shafi musulmi a nan ya shafe ni dan duk inda musulmi faɗin kalmar shahada yake interest ɗinsa ya kamata ya zama naka kai to yanzu wannan masifa ce ta taso mana gaba ɗaya annoba ce wallahi babban annoba kwarai kwarai da gaske in dai har abu zai shiga cikin wato manhajan karantarwa a koya ma yara mai ake nufi da gayism da lesbianism da sexual promiscuity irresponsibility to ai mun fada cikin halaka kada kuma ka ce a dan ina nan Allah ba zai sa ido ba dole sai kun tsare ƴaƴanmu daga wannan musibar in ya zama yaro dole sai ya je makaranta tunda bayan da ka iya gwamnati ba nan ka je ba za ka iya canza ba ko ka yadda ne ko ka tashi gaban musu garin su da wuce haka ba wani in yana ganin gaskiya ne ba zan jure ba garanta ka ka in ta kama muna ganin a'a mu zauna mu tafiyar da tsarin mu rike musuluncin mu gyara wai sani nan gaba Allah ya kawo mana wannan ai aka ce duk wanda ya gudu ya bar fada zai sake dawowa ya rigima da fadan wancan da yawa mutane in sun tafi gida ba sa sai ga sun dawo ba ka bani da yawa da mutum ya tafi ka bashi wata biyu ko wata uku sai ga dawo saboda ya riga ya saba to tunda Allah shi ke yin mutum shi ke aje shi inda ya aje shi to inda kake din nan zaka yi musulunci ai shawara ta dole ku bude islamiyoyi da makarantu in yayanku sun dawo ku ce muga littafin ku dole sai kun yi wannan to abu kaza ba shi da kyau ka tafi ne saboda larura kawai dole dole dole dole in ya zama dole mu tura su to ya zama dole kuma karkace ina cikin aiki ka samu babban aiki saboda kanka duk sai kun yi wannan dan girman Allah ina kira ga dukkanin musulmi a nan wurin yan ƙasa ita ce uwa ina fahimta kuma inda kuke haɗu kuke aikin alkhairi irin wannan muna jin daɗin sa to ku haɗu buɗe ma 'ya'yan kun karatu to in kun dawo daga makaranta ga malamai zo su tara su me aka koya muku jiya kaza kaza to ga abinda musulunci ya ce ga abinda Allah ya ce wannan abun ba gaskiya bane ba haka yake ba in ka rubuta jarawa saboda neman kwali ku bar shi kawai iya daga alkalami zuwa tawada amma zuciya ku ba haka bane hukuncin ku hukuncin illa manukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman wannan ta. dole mu koya ma yara wannan abun abun kyama ne sabon Allah ne ba daidai bane amma kuma ku rigima da kowa amma ku rigima da shedan kar ku rigima da kowa in an ce dokar kenan dole sai yaro ya rubuta kenan sai ka rubuta Allah ya ga zuciyarka wani kuma yana ganin kai ni ba zan iya jurewa bane to tashi ka koma shikenan tashi ka koma gida Kuma shi in dai ya danganta ga in kana ganin cewa kai duk bayanan nan malami faɗa ganin ba zan iya jurewa ba to ya za ka yi opt out in kuka ga cewa a'a zan iya kawo gyara to gyaran kenan shine wannan mataki in ku musulmi kuna da karfin da za ku je ku tunkari gwamnati ku ce ba mu yadda ba kuma muna da yanci makarantun mu banda mu kuna da nan yanci kuna da nan haƙƙin kuma americans ne to Allah ya kyauta mai tambaya da biyu shine alhaji ali duguri mun so mara wanda ke da question tun jiya assalamu alaikum

yakan ce makarai da sunansu kuma yakan ce mutanen ɓoye amma rauhanai su aljannu ne ma'abota tsibbu masu murda ayar ƙur'ani su ne suke da wasu mutane wai na musamman tsayayyo cikin wai dakkan aljannu wasu na da kiɗin arziki daga cikinsu akwai rauka ya ilu da safa-safa ya ilu da kafa-kafa ya ilu da damdama ya ilu damdama ya ilu ya damdame ka aiki zai eh, damdame ka dama akwai fa damdama alaihim ba saraka a mai da hankali za ka ji mutum ya ce ya Allah as'aluka ya damdama ya ilu wallahi ina faɗa ne don ku ji astaghfirullah very dirty ya za a kira wani ba Allah wai su ne rauhanai ko a zo maka da wani hatimi hatimin ummu musa baro uwa uba ko kuma hatimin kaza kaza wanda ya kamata musulmi ya mai da hankali idan qur'ani da hadisi ba su kama maka hanya to kuma sai saboda ka ta malam wannan shine akwai aljannu akwai kaza kaza akwai kuma rauhanai ne rauhanan wasu dukkan wani mutane ne waɗanda suke rike da abubuwa na alkhairi in kana so sai a ce da rauhani kaza shine zai zama wakilin biyan bukata gare ka mai biyan bukata ya Allah ne Allah kare mai tsare amin amin ɗauku shine alhaji baban alhaji bai sauce Assalamu alaikum Wa alaikum Sai ga da wani. Eh, ba iya ku. Ni tambaya na shi kana wurin da kafa kina da kai shi ne sai shekara mai wucewa an ce ka samu kana da shanu da ya kai talatin ya kamata ka bi da wuka da eh, ciki da zaka da shi gaskiya da ya kai wannan ya kai lokaci shi na kira yaro na shi na kira kula ya gaya mai yaro na su ba shi da eh, ya ba sabuda yaro na shi kira wa ba shi sabuda zai da shi shi na gaya mai na ce duba ni ba ni gana na amurka ban san wanda ke da shi ba ban san wanda bai da shi ba shi kuma ya girma ban mutum ne shi kan nan shi da ana ya girma da ce duba ne cikin guwan ne guwan ko dai bayan mutum da duba gaskiya da gare wa shi gaya mini wai da duba ko shi tambayi malamai da da gana yi tambaye su kama wai su ana yi masallaci ke masallaci an yi nisa ba abin tarewa gaskiya ya kama ba ba ba ko ba gane ba shi ya take decision yana gaya mini kamar ina so ya sayar da shanu shi ya raba kuɗin biyu ba masallacin rabi rabi kuma duba wani talaka da ya sani da ya kan wani talaka da ta ya sai ba shi rabi kuɗi ko mai yawan kuɗi shi ba shi to kana zai ga ya ga mintin ya kamar malamai wai ya rike to in ya kana ne ya kamar yayi ni ma yayi mai dole na mai kamar sani ba ko ba za to ka na yi na ce ina son wani lokaci ma zai kai ya yayi haka nan ko ba haka ne kamata ya ba ya son sel don maganan gobe to akwai mutuwa to Allah ya saka alkhairi da tambaye ka ta nuna ka da addini kuma duk musulmi dama dole damu da dokar mahaliccinsa dan kare fada rami tunda malamai ne suka ba da fata malamai malamai ne amma malami yana iya faɗin magana kuma ya kuskure da ba annabi bane shi ba masumi bane abinda na sani <clears throat> in dai shanu sun kai talatin daga talatin zuwa adadin da aka ce ga abin da zai ba da tabi'i tabi'i ne saniya guda ɗaya saniya aka ce ba kuɗi ba magana cewa zai sayar da saniyar ina fahimci ka da kyau mm. ya raba kuɗin rabi ya bayar to tambayar ita ce in ya ba da kudin zai mai da saniya cikin garken ka kenan kuma ne ko ko dai a'a saniyar an riga an fitar da ita ka gama da haƙƙin Allah to sai ɗanka ko ƙanin ka yace to ni tunda mun riga mun bayar to ai wanda aka bashi shi da kayan shi shike da kayan shi yanzu ba naka bane kuma to ta ina ne kuma aka je aka sai da sani shine abin da ya dan daure min kai shin bayan an riga an fitar da saniyan nan ba taka bace yanzu shi dan uwan naka ne ko kaninka ko daya kai kuma sake karbewa ya sake karbewa suka ce a'a saniya a mayar da ita mun saya abin da ko me eh. na ta baka fahimci questions yawa question ne ba na shi ya aika je a karbi eh, ta saniyan nan a bada zakka to eh, wanda ya je karbo shi wanda ya je karbon. shi da ya zo iska da ya doki ya je ya fit da zakan bai fit da zakan direct ba mm. she ya decide kamar ya sayari domin akwai ana gina masallaci guwarsu mm. ba kare ba mm. saboda shi zai kisar da shaniyan nan da ya kamata ya je fi da zakanta ya raba kudi biyu ya kudi rabi ya ba masu gina masallaci eh wato saniya ce aka sayar da ita ko ba haka ba eh, shi bai fi da sayar da all right shi a tunanin sa wannan kudi shine zakkan kenan eh, eh. to ba haka manzo Allah ce ai ba ba haka ce in annabi ya ce ka fitar da saniya to da Allah ka ruba maka kanka asiri tsaya wurin ku ringa kimanta magana manzon Allah shine ma'anar son annabi son shi shine kai aiki da abin da ce in ka bar abin da ya ce kai son zuciyarka to ba son sa kake ba kana just claiming ne da bakin kuma da ka ba ba zai maka amfani ba kaga akwai wanda suka ce zakar kono zakar kono ba shi ne da kai ba me aka ce a bayar ko waɗanda suka ce a ba sai ka abin nan ka ɗauki kuɗi ka bayar sai muka ce annabi ya san da kuɗi amma ce mu fitar da zakar ko ba za mu ba da kuɗi ba yanda ya ce mana za mu tsaya shi ne ma'anar son shi mun san wasu daga malamai ne amma sun ba da fatawar but it's wrong tunda ba annabawa ba ne tunda dai ya ce ainihin ku ba da abinci kuma ya san da kuɗin to sai mu tsaya inda ya ce shi ne zaman ka lafiya suka ce alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf da haka waɗanda suka sai da wannan shanu suka bayar bayan kuma ainihin saniya Allah ce a fitar suka ba da kuɗi sai mu ce ai kuɗi akwai zakkan shi musamman a aji ita kuma dabba akwai tata zakkar wannan abun da kuka yi ina kuka samu dalili ina aya ina hadisi sun yi kuskure sun yi kuskure kuma abin da nake so ka yi hakuri ka yi hakuri gafata malam kowaya a yi musu a gaya musu don Allah ku yi kokari ku je ku bincike ya Allah ta'ala ya ce kai dai kare da ka sauke naka kuma in sun yi kuskure ai ba ka yarda da kuskuren bane tun da baka yarda ba ai ka fita ai sai ka ce to ga da Allah ce ai ni ina nesa da ku ina America ku kuna can misali in kai musu bayani in sun gyara in ba su gyara ba kai sai ka dau matakin gyara nan gaba Allah ya mu dace akwai tambaya ku tambaya to malam Allah ya fita ah, muna neman karin bayani yi batun ah, yaranmu na zuwa mall ba mu bincike mun zauna mun kyale suna laifi yana shafan mu sa'an nan kuma eh, ina neman dai a muna karin bayani kai saboda akwai yaran mu da nan muna sallah suna waje kuma mu ne iyayen suna nan suna disturb unguwan wasu na kokari suna taimakawa amma zato dai zan yi watakila iyayen ma na wucewa su kyale ce sa muna neman collective effort malam in an yayi mana magana wannan kila Allah ya canza mu Allah ya saka alkhairi ita ma wannan magana muhimmiya ce saboda mu gudu tare mu tsira tare misali da na bayan nan mall na san kila yana faruwa ne ko ba ka ba domin za ka iske shi uba bai ce da yasa ta je ta yi shiga mara kyau A amma kila ta sace jiki bai sani ba ai ba uba na kirki da zai zai yasa tana yawa cinyanta a fili inda yana da mutunci tunda a can gida ba haka tsarin mai yake ba kaka da kakanni ba haka ba akwai mutunci saboda ka idan akwai irin wannan dole a gyara sannan kuma misalin da ka bayar na abin da misali ana karatu yara suna disturbing din mutane wannan ba kyau domin idan yara suna wannan kamar suna ba da bad impression game da mu ne waɗanda suke makwabtanmu kaga ba musulmi ba ne kila ma aje ana blocking din kofar gidansu ana musu abin da yake ba daidai ba in ba a yi saba ku dinga rigima babu kyau ya kamata waɗannan ƴaƴa namu da kannai da ya ɗan uwa a dinga musu nasiha kana musu faɗa kana zage su su ma 'ya'ya ne ya kamata a so su a kira su gefe a ce manya suna zan su ganka da ta suna su ganka me yasa kuke shi mutum so yake samu magana mai daɗi kar ka kyare shi da shi ma mutum ne ka nuna musu abu kaza ba daidai ba ne dan Allah ku daina dan Allah ku daina har sai wanda ya nuna shi ne taurin kai ne ya ji yanzu a ce ga sa'an babanka ga iyayenka duk su maka magana ka ki to anan you hafi jikan akshi amma lallai kan ba da yadda haka lallai ya kamata magana ta kenan ku samu abin da dan uwa ya faɗa collective effort i like that very word collective effort saboda abin da zan yi ni kaɗai na san ba zan iya ba sai da kai hannu daya baya ɗaukar jinka a tree cannot make the forest a hand cannot clap can it clap hannu baya iya tafiya sai mun haɗu gaba ɗaya misali saboda ka tarbiyyar yara ba na mutum ɗaya ba ne kuma idan ka ga ɗan wani yana ba daidai ba kar ka ai ba ɗana ba ne a'a ka ɗauka ɗanka ne wasu daga cikin problem ɗin shi ne sai ka ga yaro yana kusa ai ba ɗana ba ne ya je ya yi baka kyauta ba ka taimaka ma ɗan wani Allah zai taimaka ma naka da misali ko amal ko aina ka ga yarinya ta musulma ta yi ba daidai ba sai ka zo ka ce ah, kwanciya kar ka zo ka ce ka kama su abu ka ce ga wasu a ah, bakai ba wanda ke ce samu a gefe rana na jaddada muhimmancin collective effort da collective responsibility don a samu abu da tare a tsira tare wannan magana ta kata muhimmanci suna sakar alkhairi ya ba da dukkan gyarawa jama'a saboda karancin lokacin da ke last person ya yi tambayar ya saura ko dc kuma

domin akwai matsala da ba ta baki shi wancin shi aka ce da shi yana neman bayani yana kiwon kai shi musulmi ne da yake da kare cikin gidan shi to lokacin da ya fara kiwon karen ya ji ya yi tambaya ya san mai hukuncin Allah yana ji wanda yana ji mai lahallari ya ce wala ya e hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama mai hukumar karan mutum ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah kafin ya kai dan uwa mai girma kafin ka fara kiwon karen katin bi katin tafi shari'a ta sai mutum bai taba shari'a ba sai daga baya ce da Allah ya zai bayan dacin kai din ya kamata komai za ka kimanta addini shi farko tukun mai Allah ma ce wannan kenan ko shakka babu gida da ke da kare an ce mala'ikun rama ba sa sai idan mutum ya zama misali kiwo yake yana da shanu kamar garke irin na fulani dole yana bukatar kare da zai ja hankali ya ringa bakin saboda ya kore masa barawo ko kana gadi akwai barayi a wuri kana tsoron rayuwa amma haka kawai saboda jin daɗi ka je ka ɗauko kare kana ba shi hanta da madara wannan ba karamin sabon Allah ba mala'ikun rahama ba za su shigo gidan ba eh zaka da Allah wannan karan naka dan wa ka rabu da shi ka rabu da shi